ko bayan maganar rikicin shi'a a jihar kaduna an samu wasu matsaloli da suka taso daga yankin kudancin jihar kaduna menene gwamnatin jihar kaduna ke wajen ganin an kawo ƙarshen kashe-kashen rayukan da ake ta samu to kudancin kaduna ko da muka shigo gwamnati mun tayar akwai matsaloli na kashe-kashe a wurin muka yi ƙoƙarin gane me ke faruwa muka yi kwamiti ƙarƙashin tsohon shugaban rundunar sojan najeriya general martin luther agwai a bincika mana me ke faruwa abin da aka nuna mana shine abin da ya fara kawo wannan tashin hankali a kudancin kaduna da muka zo muka samu shine rikice-rikicen da aka yi na zaben 2011 filanin kasashe da dama suna mai da shanunsu kasashensu rikicin zaben april 2011 ya ritsa da su aka kakashe wasu aka kashe musu shanunsu da sauransu daga kasashe kamaru niger uh, chad da sauran ƙasashe da suke makwabtaka da mu har mali suka rika zuwa suna karban suna suna neman fansa kai ka sayar da filani suke an ka kashe ba ni yan uwan shi za su raba goro su ce za su nemi fansa to babban abin da muka ga shine matsalan kenan to muka samu mutane suna bi kasashen nan suna ba da hakuri suna gaya musu cewa gwamnatin jihar kaduna yanzu tana da sabon gwamna kuma in ma suna son a ba su fansa ne na kuɗi don rayuka da aka rasa ko dukiya mu gwamnati za mu ba da wannan compensation kuma yawancinsu in aka yi musu wannan magana za su ce sun yafe muka samu ɗan zaman lafiya sai kwanan nan da wata rigima 'yar ƙarama ta tashi a ninte a masarautar gwado-gwado wanda shugabannin wurin filanin da su shugabannin sarakunan wurin yadda suka ɗauki maganan ba su sauri sun gyara ta ba har ya kawo kashe-kashe da neman fansa da sauransu mun shiga maganan nan na je na ga wannan wuri abin ya ƙona min rai a ce ina gwamna ana kashe al'ummar jihar kaduna dole allah zai tambaye ni mene yi na nan mun yi mun duba mun iyakan ƙoƙarinmu amma gaskiyan maganan shine akwai wasu 'yan siyasa wasu tsiraruwan suna ganin wannan abu yana da amfani wurin tada hankalin jama'a su ne suke ziga mutane su ce wannan ba ɗan ƙasa ba ne mutumin da ya shekara ɗari biyu a wuri a ce a'a baƙo ne ya tashi ko kuma su ce a'a wannan filani suna kashe eh, ƙabilu ko kirista duk wannan ba taimako ba ne ga kawo zaman lafiya domin idan abin da ke faruwa filani ne ke kashe kabilu mai ke a zamfara fa ba filani ne ke kashe filani ba saboda ka wannan abu idan mutane suna abu wanda ba daidai ba suna karya doka a daina duban ƙabilarsu ko wani abu hukuma ta bi su ta hukunta su kawai amma wasu suna amfani da wannan suna son su kawo addini ko kabilanci a ciki mu kuma ba haka muke ganin shi muna ganin tsirarun mutane ne masu son tada zaune tsaye ya kamata a kama su a hukunta su ko mutum ba fillatani ne ko ba ba fillatani ba ne in ya karya doka a kama shi a hukunta su kuma sarakuna da shugabanni na wayannan wurare na kira su na yi mitin da su na gargaɗe su cewa duk wanda yake shugaba ba zai iya jawo al'umma da ke zaune a ƙarƙashin shi ya sa su zauna lafiya ba to ba shugaba ba ne kuma gwamnatin jihar kaduna za ta cire shi na gaya musu wannan to an dan samu zaman lafiya kada an samu dan ci gaba to amma kamar yadda na gaya maka akwai wasu 'yan siyasa wayan suke son su amfani da wannan su nuna cewa gwamnatin nan ba ta abin da ya kamata ana kashe al'umma ana barnan dukiya suna son su mai da shi siyasa to wallahi wallahi tallahi gwamnatin jihar Kaduna gwamnatin tarayya tana kallon su tana nan tana biye da su kuma ran da aka tabbatar da kulle-kullen da suke da sayan makamai da suke ba mutane suna kawo tashin hankali za a kama su za a hukunta su abin da ke faruwa kenan muna iyakan kokarinmu mun jami'an tsaro suna iyakan kokarin su amma gaskiyan maganan ne. idan al'umma ba su yadda za su zauna lafiya ba ba abin da za ka iya sai dai bayan sun yi barna a hukunta su so ni kiran da nike ma duk al'umman jihar kaduna shine su daina jin maganganun tsiraru masu son kawo zaune tsaye dukkanmu Allah ya halice mu dukkanmu da akwai dalilin da ya sa Allah ya kawo mu duniya nan kuma da yana son mu zama addini ɗaya ko kabila ɗaya da yi mu haka amma ya yi mu daban-daban domin mu fahimci juna mu zauna lafiya mu yi ma juna adalci ina roƙon al'umma jihar kaduna su daina bin maganganun wayan suke son su kawo zaune tsaye su zauna lafiya tsakaninsu su ba kowa girman shi su girmama kowa a zauna lafiya in wani ya maka wani laifi akwai shugabanni ka ce ka kai magana a sulhu idan shugabanni sun kasa akwai jami'an tsaro akwai gwamnati amma kada mutum ya ce a'a shi an mishi abu shi da kanshi zai rama duk wanda ya haka za mu kama shi za mu hukunta shi domin wannan gwamnatin ba za ta yadda mutane su yi karan tsaye su karya eh, hakkin mutane ko dukiyansu ba mu wani abu ba